akalla miliyan 200 na dalar amurka ne za a kashe a tsawon shekaru hudu a ƙarƙashin wannan furoshe da zai karkata kacokam ga ayyukan inganta rayuwar mata da yara ƙanana a ƙasashen da suka hada da cote d'ivoire burkina faso mali chadi mauritania da niger musamman abin da ya shafi fannin ilimi da kiwon lafiya don ganin an magance matsalar rashin ba da mahimmanci ga tsarin sanya sarari tsakanin wannan haihuwa da waccan Dr. Fatimatu Musa ya ce a ayyukan inganta tsarin iyali. Projen ga shi ne za shi bunƙasa duk projejuka da suke nan ga aiki bisa kan wannan hanya ta kilon lahiya ta ba mata incinsu kuma da mata su samu abin aiki da bukata kansu kuma inda maza da al'umma duka za su kama ma mata su samu incinsu kuma eh, su ji daɗin zaman duniyarsu su samu lahiya su samu karatu su samu waye kai don saboda su umfani kansu su umfani gidajensu da al'umma duka a yayin ziyarar da sakataren majalisar ɗinkin duniya ban ki-moon ya kawo nishar a ranar 6 ga watan nuwamba na shekarar 2013 ne hukumomin ƙasar suka buƙaci a tallafa wa nishar domin fitar da mata daga kangi inji ministar al'ummar nishar madam mai cibi ɗan dandobi cikin wannan ziyara ya zo da babban firesidankin bankin mundial kama banki na duniya suka zo suka kawo mini ziyara to ga lokacin nan firizidankin namu alhaji muhammadu ya ce musu kun gani mu kasashen sahel akwai matsala iri-iri kuma ga mu da yara na da matasa muna son ku yi muna goyon baya ku sa mu na hannu saboda alhakin yaran ga mu hidda su yaro ya kamata a bashi abinci mai kyau a bashi tarbiya yaro ya kamata akwai likita in da matsala muna son mu kasashen sahel ku sa mu na hannu ya zamanto ko kiran nan da alhaji muhammadu isufu ya yi ba don nijar ɗaya kawai ya yi shi ba yace kasashen sahel kyaf gaba gaba ɗaya duka matsalar guda take tawagogin ministocin cigaban al'ummomin kasashen da wannan proje ya shafa za su ci gaba a tsawon kwanaki hudu a nan ya mai suna nazarin hanyoyin tsara daftarin ayyukan da projen zai karkata a kansu sule mumuni barma muryar amurka daga ya yamai a jamhuriyar nijar